mutuncin da ban jan gurin na ce ya taimake ni ba da ka da rayin ka ina ruwana haba dan Allah karfe nawa yanzu karfe shida da yan mintuna ka fara cikawa yan unguwa kullum kai kake tashin mu daga bacci ka san haƙƙin dan adam kuwa eh kullum kullum muna faɗa maka baka ji sai yaushe zaka yi hankali ga kari aka kamar ne hankali yara yan ƙananu na unguwa wanda su ya kamata a ce su rinƙa yi kana musu faɗa amma kai kake yi dan Allah dan Allah bawon Allah mu kullum muna gaya maka ka dinga kiyayewa bari gaya maka ji kana ɗaya daga cikin munafukai na shi yasa ka fito dama jira nake a fito kai har gaskiya ka sani kai baka taba laifi ba kenan ko ka fito wai zaka gayan gaskiya to ka fara gaya wa kanka gaskiya tun da nan din laraba sai yara sun iyaye kun sa su wahala kuɗin laraba in koyarwa ce ka yi don Allah man biyan ku fa ake ku kira sallah a biya ku ku yi karatu a biya ku haka addini ya ce har za ka ce ai bai kamata ba ka wani tara gemunka in an ce ina malamai za a tafi gidan gwamnati ku ne ka saba babban riga ku ne a gaba a kawo abinci ka lamushe wai kai malami malamin kwaɗayi malami na Allah baya kwaɗayi in an ce gashi sai ce a'a Allah ya kawo ha to mu dai ba za mu daina gaya maka ba sai ka taɓa ni sai ka dangwale ni sannan za ka gaya magana barin gaya ma ba zan taɓa ji ba sai ranar da duniya ta bi da ni sanda aka kwantar a tayar a motsa ni ina da ƙyar to ba ma laushi zan ba sai in taushi sai in taushi lubus sai in yi lubus to shi kenan duniya ce ta ishe ka riga da wando har da yar ciki ma kai ma ta ishe ka ne shayi na'am azirari ina zuwa so shayi a'a ina ma jiran ka yau a me nake gani wannan takalma ne zaka wanke min kamar ya me kake gani takalma eh kalman zaka wanke min haba wannan takalman zan wanke tun da ya taɓa ganin takalmi irin wannan takalmi ka ce takalmin tuja ne saboda baka da mutunci ka zo ka wawar ga zamun takalma na eh ban gane rashin mutunci ba za ka ɗauko mun takalmi ka ce takalmin fa daura kamun waje wannan ai ba za su hunkuna nan dan ba sai dai ka turon guda shi yasa ka wula ka kan ka tare wasu wajen takalmi ta ga mu a Najeriya wallahi ka taro mat mat ka taro mat wallahi dabi na dabi na taro ba mat ba ya kaji kai da kuma bambanci ko naman halar kenan akwai wahala ya kaji ai ban yi komai bai kai da kanuna mun baka da mutum zube mun takalma na kaji za a zube tun da ba na gado bane dan you ɗan tijara mai tijara ɗan tijara mai tijara ɗan tijara na zubar ma yadda kake takama kayan sana'ar ka ne ni ma kayan sana'a ta ce ɗan tijara na ga mahaukaci Allah ya haɗan da mahaukaci idan ma sa tafi janne da kai zan daidaita malama ka gane kana hauka mabarin ka ake haukan ta kace mutane kana ka ake kai kai haukan da kake wa mutane wannan ka tarje da kai wannan ban nan na bari tun da nan ba kofar gidan tsoho ba ne a ban nan tun da ba tsoho ba ne ba zari ba ya kare ni ba ina ne baka ne tawa ina ina ne ma dan amana idan ka mun hauka rusa ba kai ba aiki bane a nan gurin to shiga cikin gida ki to kai gida zan rataya a wuyanka to zan rataya a na je amma a wuyanka idan ban rataya a wuyanka ba na ma ne ka